wanda sai in shi bilal kenan in ya ce ka za a a to wa qala zuhair sai zuhair shi rawul hadis din zai fassara muna wa qala zuhair bi sababatayhi sai zuhair yayi nuni shi ma bi sababatayhi da yatsunsa guda biyu ihdahuma fawqa al-ukhra sai ya kira ɗaya na saman ɗaya ya aza ɗaya saman ɗaya sun kuma sannan ya miƙar da su ya yi guda an yamin sannan kuma ya guda a wasu shimal wato idan wannan alfijirin ya hudo hasken sai ya yi nan hasken ya yi nan sannan ya taso ya zama al'ufuk duniya gaba ɗai amma shi alfajar alkazib shi nan inda hasken nan ya hudo to nan ne kuma hasken ke saura wasu lokuta sai ya buce sannan kini yake yi zai watsewa yadda alfajar sadiq ke watsewa to wannan ke nan game da kiran sallan bilal nan kamar yadda wancan hadisin ya gabata sai idan abdullahi ibn Ummi maktum ya kira sallah sa'an nan ne alfijiri ya hudo نعم حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حول الاثنان وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وحدثنا إسحاق من هو ابن لا لا daina yaji yaji ku ya so yi ibn hajar don kansa sai da ta kai kawo wani ishaq ne wai da akwai ishaq ibn mansur al-kausai akwai ishaq al-wasiti sannan akwai shi ibn rahoya din to sai da yake waye da yake waye ya sacin cikin ni za mu ce cikin intanet za mu ce da wuya su intanet kuke dogara gare ko maktaba shamila sai da ya sacin ya sacin ya sacin tukunna yace to ya ji wasu ambata cewa isaq ibn rahoya ne shi ne alhanzali kenan ko isaq ibn ibrahim alhanzali ibn rahoya to qala khabarna abu usama huwa hammad ibn usama قال عبيد الله حدثنا عن القاسم نعم ليك في قال حدثنا عبيد الله عن القاسم ابن محمد عبيد الله سينا عبيد الله بن آه، عمر آه، بن حق بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجينا حدثنا آه، عبيد حدثنا عبيد الله عن القاسم بن محمد قاسم بن محمد جيك أبو بكر الصديق هنا عن عائشة رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر saboda ذاك nan ubaidullahi na da malamai guda biyu cikin wannan isnadin isnadin guda alim guda nazir nan da yake haddasana ubaidullahi an alqasim ibn muhammad an aisha wannan isnadin nazir nan kuma sai ce haddasana ubaidullahi an nafi an ibn umar saboda ka wannan alil isnadin alil wancan yana da malamai guda nawa uku gaban shi sami a kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ga eh, eh, hada qasim ibn muhammad wa ana aisha o duk na ko duk biyu eh, qala ubaydullah عبيد an حدثنا عن القاسم Muhammad, Aisha, عن عائشه نعم نعم an نافع عن ابن saboda haka duk martaba su daya amma malamai biyu gare shi kuma isnadin ya yi shi biyu to irin wannan ne ake ce mai abin nan Eh, me ake ce kenan shahid shahid za a ce ma wani don sahabai sun bambanta wannan sahabi aisha wancan kuma abin nan ibn umar ibn umar to anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce ha hawala isnad sannan ya dauko haddathana wa haddathani yunus yusuf eh, ibn isa al-marruzi ko al-marwazi قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل بلال دين أكرا نئة شدري سبو دهك فكلوا واشربوا الفاو فاو الفصيح أكرا فلذلك كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى عبد الله ابن أم مكتوم يا أكرا صلى الله saboda haka wannan dai ana maimaitawa ne da asali daban-daban a ko ina za a samu fa'ida in ma a cikin matanin ko kuma cikin isnadin in ba haka ba da sai a ce babu amfanin maimaita wannan hadisi ɗin duk hadisin da za ka ɗauko sai ka isko ko dai akwai fa'ida cikin isnadin ko kuma a cikin matanin in ba haka ba da sai a ce ya zama tikrar biduni fa'ida باب باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن, الجر... عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء باب كم بين الآذان والإقامة wannan hadisan za su karantar da mu cewa tazara nawa ya kamata a samu tsakanin al'azan kiran sallah wal iqama da kuma iqama wa man yantazir salat wa man yantazir al iqama wasu na ga bai rubuta musu wannan ba wa man yantaziru al-iqama ya eh? wa man yantaziru al-iqama kan al azan wal iqama wa man yantaziru al-iqama babu buka guda biyu ne sai na riwayan abin nan kushmai hani shi ya haɗe su a nan amma daban-daban suke babi na nan zuwa gaba babu man yantaziru al-iqama shi da wancan abin nan jumlar nan kasancewa babu ingantaccen hadisi a wannan babin cewa tazarar da za a samu tsakanin kiran sallah da iqama duk da kasancewa abu dawud ya ruwaito abin nan hadisi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mabdal ij'al baina azanaka wa iqamatika qadar ma yafrugu al-akilu min aqlihi wa sharibu min min shurbihi wal mu'siru min qada'i hajatihi sai dai isna abin hadisin da'ifun ne to shine sa imam bukhari sai ya zo da babin da sigar tambaya tarjama da sigar tambaya shi akwai ko babu sai shi hadasna ishaq alwasati ibn shahin kenan قال حدثنا خالد ابن عبد الله الطحان عن الجريري جريري هو سعيد ابن إياس سعيد ابن إياس الجريري ابن مغيرة هو عبد الله ابن مغير ابن بريدة أنا عبد الله ابن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin kiran sallah guda biyu salatin to akwai sallah salasa kuma ya faɗi haka ne har sau uku amma sai ce liman sha ya zo a cikin riwaya ana cewa ga ta uku ɗin ya ce liman a ga wanda ya so wato ba dole ba ne to kenan idan ya kasance tsakanin kiran sallah da ikama za a yi sallah kina abin da ake so kenan ba da gama kiran sallah a ce a daidaita sahu a sa tazara wanda za a samu aƙalla raka a biyu tsayin a sallata ga waɗanda ke nan kuma ba tsawaitawa abin za a yi ba musamman ga sallan magariba sai dan ya kasance manzo sallah da sun ya ba da dama haka nan wannan sallah kuma ba dole ba ne saboda ne liman sha'a da ce ga wanda ya ga dama lokacin da aka danganta aiki ganin ganin daman mai aiki to wannan aiki bai zamo واجب بكينا نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرا بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل وحدثنا محمد بن بشار ana masa laƙabi da haddasa gundar shi kuma sunansa Muhammad Ibn ja'far yawanci cikin isnadi haka ke samu yan shi ko shekhi suna na gaba shi ne shu'ba wa shu'ba shu'ba abinda zai isa a ban matalakubban na kubban sun wani zai ana zuwa da sunayensu ne kawai muhammad ibn bashar ba lakabinsa bundar yana tashi ne da ba'u sai kuma muhammad ibn ja'far gundar saboda da gain lakabinsa ke tashi saboda ko da sunayensu aka zo da su to lakubban sun kada su ɓoye mai ba'un lakabin shi na tashi da bundar da an gane shi kenan wancan guda shi ko an gane نعم بذدها تتبين الأشياء بينما في اللغة سكتي حدثنا شعبة ابن الحجاج الأتكي أبو جسام قال سمعت عمر بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن وتولي كرن صلى إلي كما كرن صلى قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى وسمت عليه كتن صحاب من صلى الله عليه وسلم تتاشي yabtadiruna sawariya suna gaugawar ginshikan masallaci sallah za su yi to suna da bukata da sutura saboda kowa gauga ce yi ya samu ginshiki ya sutura hatta ya khuruja nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum kadhalik har manzo sallallahu alaihi wasallam ya hito suna nan yadda suke yaya ne suke bi rak'atayn qabla al-maghrib suna sallah raka raka'a biyu inda suke yi kahin sallar magariba wasu malamai sun yi kokarin ko mazahib sun yi kokarin kore cewa ita magariba ba a sallar nafila idan aka yi kiran sallah domin in aka yi haka nan an ije ta nan daga sallah a cikin abin nan lokaci farkon lokaci ko kuma duk gaba ɗaya sallolin amma magariba suka ce ita sai ce ba ta da lokacin muktari ga kawalin wasu malamai saboda haka ba a nafila da jimawa, kiran sallah sai dai a ci gaba da sallah kawai wannan hadisi din na kore maganar da suka faɗi idan ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli azanaini salatu sai suka ce to banda magariba <laughs> sai suka yi da magariba a ciki to sai wannan hadisi shi ko ya musu gwani. yayin gashi ya ce qabla al-maghrib gabanin sallar ba wa lam yakun bainal azan wal iqamati shay'un amma dai babu komai wato ba a sallatan komai tsakanin azan da kuma iqama to nan me yake nufi da komai wa lam yakun bainal azan wal iqamati shay'un nan yana nufi shay'un kafi wato babu wata tazara mai yawa tsakanin gama kiran sallan da ikamar da ake yi da cewa babu tazara mai yawa bai kore cewa akwai tazara ya kaɗan ba kenan tun da hasula sallar nasular to kala usman ibn jabala wa abu dawud an shu'ba lam yakun bainahuma illa qalil to na imam bukhari dalilin kawo wannan riwayar don kada wani ya ɗauki cewa lam yakun bainal azan wal iqamati shay'un ana nufin nafi ne wato ba a sallata komai eh ko kuma babu wata tazara tsakani da sai kawo wannan riwayar lam yakun bainahuma illa qalil wato babu abin da ke tsakanin su face yar tazara yar kaɗan wannan tazara yar kaɗan nan su ko suke amfani da ita sai su yi abin na sallar nafila saboda haka wannan ƙalubale ce da lokacin da mutum zai zo masallaci ya jira a yi eh, eh, jiran liman an yi kiran sallah ana jiran liman maimakon a tsaya waje ana surutan banza to ka shiga cikin masallacin nan kai nafila kamin isowar liman sai ka ce to ai ko na fara ma ai liman zai shigo in yanke ka fara ɗe in ya shigo kuma ka yanke in ana ikama sai ka yanke ya fi alkhairi bisa ga ka tsaya waje kana surutun banza to wallahu a'lam kuma ina ganin za mu dasa aya saboda lokaci sai dai na kuma kuma kun eh al'azan ba'da al-fajr da kuma azan qabla al-fajr ko ban faɗi dalili amma abin da malamai suka faɗi ba cewa imam bukhari rahimahullahu <coughs> ya gabatar da ya ce saboda eh, abin nan ya ce babu khilaf tsakanin malamai don malamai sun yadda da cewa in eh, sai a sujiri ya hudo za a kiran sallah amma akwai saɓani tsakanin malamai wurin halaccin kiran sallah kafin shigar lokaci shi sa a gabatar da wanda babu saɓani a kai ya jinkirtar da wanda ke da saɓani wannan kuma eh, hanya ce wata hanya ce ta abin da koyarwa idan ya kasance akwai abin da bai da saɓani ga fara karantar da ɗalibai in suka rike wannan ba zo musu da mai sabani at-tadarruj min al-ma'lum ila al-majhul sannan at-tadarruj min as-sahl ila as-sa'b min al-juz'i ila al-kull haka nan malaman eh, abin nan tarbiyya suke shirya abin da ababen su su sa'an nan kuma cewa a kiran sallah bayan eh, bayan hudowa alfijiri bayan hudowa alfijiri wannan ne kamar mai abu eh, gabanin hudowa alfijiri in wasu dalilai ne ya sa aka kawo aka saka saboda haka a fara magana akan abin da aka san da shi aka fara shar'antawa tukunna a zo a yi magana kuma a kan wani abin da ya sa wani dalili sai ya sa aka sami yiwa wannan dalilin ya kau sai a kau da wannan wallahu alam dalilan da malamai suka ambata kenan akan dalilin gabatar da waɗannan babubuka guda biyu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kafin mu je ga tambayoyi idan ba mu mance ba wancan sati mala ya yi magana akan taimakon kai da kai Allah na cewa ta'awanu alal birri wat taqwa yan ku yi taimake ne akan albir ayyuka na alkhairi kuma ayyukan da tsoro Allah ke ciki to ga Ramadan na zuwa maimakon mu ɗauki kokon bara mu je muna neman abinda da za mu yaɗa da'awa da shi a hannun waɗanda babu ruwan su ma da karatun ille dai muna son su ma su bada gudunmuwa ne domin samun wannan ladar sai ya kasance rashin sanin iman karatun sai sa suna abin da suka ga dama na rashin kulawa to ya kamata a ce mu don kanmu ya zan mu ɗauki nauyin abin da muke yaɗawa idan ya kasance mun san ciwon karatun mun san muhimmancin karatun mun san amfanin yaɗa karatun su kuma mun kawo kanunmu su kuma mu kawo kuma abin aljihunmu saboda wuyan hidda abin aljihu Allah madaukin sarki ya gabatar da wannan jahidu bi amwalikum su ku Allah ce wa anfusukum bi amwalikum da dukiyanku wa anfusukum da kuma kanunku yawanci mutum zai iya zo da kai ne amma an ce kawo sai ce to bari sai to sai sai ibnan ci kenan wancan sati malam ya ce zai bada dubu goma kuma tabbas zai bashe su to ni ma zan bada dubu biyar eh don <laughs> amma ku haka kuke ba haka nan za kuke ba to saboda haka bayan Allah da mutane nan na zagayawa ya gaji na zagayawa waɗanda waɗanda suka fito da shiri bismillah waɗanda kuma ba su fito da shiri ba amma suna da niyyar bayarwa to za a rubuta duk alƙawarar da za su yi insha Allah duk wanda ya san ga abin da zai alƙawari in kuɗi in abinci in tufafi in minana tun da dai mun yi buƙatar kuɗin tukun amma duk wani abin da Allah kuwa ce ma mutum ya kawo za a iya amsa saboda haka mu taimaki kanunmu da kanunmu kada ya kasance mu je abin nan yawon bara sau za mu wai tambayoyin da ke gare mu in akwai waɗanda suka dace da karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mai tabbatar rukun ke cewa malam kamar yadda yake a cikin hadisin da ya gabata cewa kama ta zo da sunna da sunan aza wato suna da kiran sallah kenan to ko wannan na zama dalilin cewa a yi koyi da mai kama lokacin da yake yi kuma yadda mai kiran sallah ke koyi da shi an ce ma iqama azan amma ba azan ne sunanta ba wannan ya zo ne kamar yadda larabawa ke ce ma abin da ke da tarayyar kama a wata fuska sai a yi musu suna guda kaman kamaran wata da rana kaman abubakarai abubakar da umar wa umarai afo umarai a ce abubakar da umar ko to malawan dare da rana su haka nan ne a ce azanai baina kulli azanai ne tsakanin kiran sallah guda biyu wato ana nufi kiran sallah da ikama to wannan din ba yana nufi cewa ikaman ma sunanta azan ba sa'a saboda dai kama da suke da wurin alfaz a wasu wurare sai aka ce musu haka nan saboda ka ba a koyi da mai kira mai ikama da mai kiran sallah kawai ne ake koyi wallahu a'lam mai tambaya na yusa assalamu alaikum malam wai ko mai kiran sallah dole sai ya yi arwallah dole ne sai ya arwallah ta mai kiran sallah eh, yana da kyau zuwa sauraren karatu ya zama ya mutum ya lazimci zuwa karatu sun aka faro babi da shi kad ya kace sai an gire wannan babin har yana da wata larura tukunna ya kai sai larurarsa in ba ka ga wannan malam ya yi bayani wannan kwata hilla cewa mai kiran sallah ba sai ya yi alwallah ba amma shi mai sallah ba shi dole ne da saboda ka ya faɗi bambanci tsakanin mai kiran sallah da abin nan mai sallah na'am saboda haka ba sai ya alwala ba zai iya kiran sallah babu alwala amma mustahab ne ya alwala Allahu a'lam. Kullu assalamu alaikum malam suna son ainihin ƙarin bayani a kan tahiyyatul masjid a tahiyyatuwa na nufin gaisuwa Allah na cewa yi huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka gaishe ku da wata gaisuwa wato gaisuwar musulunci eh sai eh, fa hayyu bi ahsana minha ko kuwa ku gaida ne shi da mafi kyawun da gaisuwan da ya muku in yace assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi an su ma kai karshe wa barakatu ko sai ka ka fi shi kyautata nan don kai kari eh, saboda haka tahiyya ana nufin gaisuwa idan ka shigo cikin mutane za ka yi musallama su gaishe su to haka bayan ka shiga masallaci shi ma masallacin nan na da haƙƙi a kanka amma za ka shiga gidanka ne sai da da hankali buyuta fa sallimu ala anfusikum ko ala ali to saboda haka shi ma masallaci yana da haƙƙi in an shiga a gaisai shahin ka zauna in ba wata sallan farilla za ka yi ba idan ya kasance ka shiga sawa'an kowane lokaci ne wannan ana yi don sallace ce ma'abuciya dalili kowane lokaci ka shiga masallaci za ka yi sallah kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam idan idza dakhala masjid fala yajlis fala sai hane falla ya jili hatta ya raka raka ake ko falliyar ka yi raka ake ne kabla an ya jinisa da sigatul amr saboda haka sai ka gaida masallacin duniya gaida masallaci raka biyu da masallaci babba ne ba assalamu alaikum kawai shi ke naka ce na gaida shi har shi ya shiga ciki a'a shi bai shiga ciki wannan assalamu alaikum din na cewa ya gamsu ba sai ka mai a biyu hatta masallacin ka'aba idan ya kasance ba da shiganka za ka wuce wurin ɗawafi ba to sai ka raka nan biyu sannan ka zauna don ko da shiga fred ɗawafi za ka yi da ɗawafin nan shi ne tsayyatul masjid don da ka gama sannan ka yi abinan nasila wallahu a'alam wannan ce salamu alaikum malam idan ina cikin cin abincin sahur ban kare ba sai na ji ana kiran sallah ma'ana za a yi salatu ya zan yi ah, abin da za ka yi abin da mai sauƙi hatta hatta kenan ta hau kanka hatta hau guda biyu eh? <laughs> wa kullum wasu rabu hatta ya tabayyana sannan kuma inna bilal yu'azzinu bilayl fakulu rabu hatta eh yunadi ibnu ummi maktum saboda haka hatta guda biyu su hauka sannan waɗannan hatshaɗin nan guda zai makure nan guda makure nan da haka ci a ah, kuka kuma sa wata luga kuma wadda zai ta shiga ita ta kai makogoro in eh, to ta wuce hmm. amma wadda ta kai makogoro ba ka kurkura ba shi ka zubar halar shi nan. wallahu a'lam to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar da kuka ji malam shi zai gaskiya ya ambata game da sakon da malam ya bayar shekaran jiya shirye-shiryen da ake na azumi malam da ya shiga kan bayani ba a shekarar jinan kilar saboda shan karancin lokaci abinda ake nufi ne daukar nauyin karatukan da ake yi ta kafafen watsa labarai na jibara an yi a nta da rtv da rima radio da kuma fm da gitv to ta gitv ta kaduna mutum guda ne ya dauki nauyin ta nauyin biyan ta to haka rima rediyo haka da sauran eh, kafafin watsa labarai wannan nauyi shine ake kokarin a wannan cibiya dauke nauyi saboda an sha wahaloli ba raka ne a samu wadda suka dauke nauyi da kuma wadda suka ba tallafi ma a tattace to saboda haka idan akwai wanda suke dauka akalla ko da mutum ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu shi guru su binciki rima rediyo yadda suke ba da awa ɗaya su hada su biya ko fm ko wani gidan rediyo a sakaci a dinga ake nufi kenan ko kuma a da za mu tara a nan mu gai wani irin nauyi zama ya dauka na rtv zama dauka ko nta ko rima fm ko kuma dukansu gaba dai ba wai ainihin dan taimako da ake zuwa a sai jin mai ko wannan bala yake yi ba magana ce ta gaba ah, yaɗa labarai saboda ka baya tsaya kashe miliyan gaba eh a take ce a gaskiya haka kashe miliyan da ga wannan program saboda haka ah, abu ne wanda ke neman cikakken tallafi ba ya tsaya ne ga tsanin tsara na wurin kawai ba ko kuma sayi mai ko wani abu a takaice shiri ne na abun nan yada da'awa ta karkon watsa labarai ta waɗannan kafofi guda biyar muna fata Allah ya taimake mu sa nasara kuma abin ba ya tsaya ba shi ne ba kawai daga nan har zuwa kila sati biyu ko kuma sati kanan azumi muna fata kowa da sati da mutum ya samu dama ya kawo abin da ake bukata don haɗa a ga wani irin a za a yi ɗauka a takaice na jin malam